an kaddamar da ofishin yakin neman zaɓe na ɗan takarar kujerar majalisar jiha tutar jam'iyyar PDP mai wakiltar karamar hukumar Katsina a ranar Asabar 22 ga watan goma shekara ta 2022 aka kaddamar da buɗe ofishin ɗan takarar Honorable Abdulkadir Muhammad Dan Kado da wasu matasa da suka buɗe a unguwar Unwala da ke cikin karamar hukumar Katsina. da yake gabatar da jawabin sa yayin gudanar da buɗe ofishin ɗan takarar kujerar majalisar dattijai honorable aminu siraja makera ya ce ina so in mika godiya ta ta musamman ga matasan da suka yi kokarin bude wannan ofis da kuma suka yi wannan hirma abin ya bani shawa kwarai da gaske kuma abin burgewa ne ka ga matasa da suka san ciwon kansu suna kokari su ba da gudunmuwarsu a siyasa da zaben shugabanni na gari ina so in kara tabbatar ma 'yan karɓar hukumar katsina cewa cewar ba karamin kokari kuka yi ba kuka zaɓo honorable dan kado a matsayin wanda zai wakilci karamar hukumar katsina a majalisar jiha allah ya yarda ba zai ba da kunya ba shi ma nashi jawabin honorable abdulkadir muhammad dan kado ya bayyana cewa matasan wannan unguwa matasa ne waɗanda suka san abin da suke yi kuma matasa ne waɗanda in suna yi to suna yi in kuma ba su yi to ba su yi ko shakka babu wannan matasa na wannan unguwa matasa ne jajirtattu matasa ne abin alfahari a cikin al'umma matasa ne wanda suka san abin da suke yi matasa ne wanda alƙiblar su ita ce idan suna yi suna yi idan ba su yi ba su yi to ni a matsayi na ɗan uwanku amininku yayanku dan takara na dan majalisa na dokoki a karamar hukumar katsina ina so in tabbatar muku da cewa da izinin Allah da izinin Allah idan PDP ta ci mulki to al'umma za su samu sauki sannan ina so ku sani aiki ne a gaban ku domin zaben shugaban ƙasa da sauran 'yan majalisa za a fara yi sannan daga baya sai namu idan sun yi nasara to mu ma muna sa ran za mu yi nasara da izinin Allah shi ma a nashi jawabin honorable ma'awiya umar aliyu ya ce muna so mu tabbatar ma al'ummar kudu tiri ba kamfen muka zo ba mun zo ne domin mu buɗe ofishin guda ɗaya kuma daga ofisoshin an ci gaba da buɗe su kenan kuma ina so al'ummar jihar katsina su sani pdp ita ke bin su bashi ba su ke binta ba 'yan jihar katsina mu sani pdp muke bin mu bashi ba mu muke bin ta bashi ba lokaci yayi da za mu fito mu taimaki kanmu da kanmu idan muka ɗauko tun daga ɗan takarar shugaban ƙasa har ɗan mu na majalisar jiha mun tabbatar ba mu da mai kwalitinsu tun da ake yin siyasa a katsina ba a taɓa ba mutane dama suka tsaye da 'yan takarar da suka dace ba a wannan karan muna da 'yan takarkari kala daban-daban kuma muna da tabbacin su matasa ne muna da tabbacin za su kalli kukan matasa ya rage gare mu matasa mu yaƙi da abin da muka kasa yin yaƙi da shi a baya mutane da dama suka tofa albarkacin bakin su a wurin taron daga ciki akwai wakilin shugaban jam'iyyar PDP na karamar hukumar Katsina Alhaji Umar Karoni sai wakilin Honorable Aminu Cindo Yasir Ibrahim da dai sauransu taron ya samu halartar 'ya'yan jam'iyyar pdp da ke wakilin kudatiri matasa maza da mata da dai sauransu ƙarshen rahoton kenan muhammad mas'udu abu mobile media crew